اللهم صل يا ربي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ولا وما قوله menene kace man fa'alahu kabir a ah, to aya kenan kake nufi ko mm. to bal a ba na kashe su ba ba ni ni na san sare su ba to in ba kai ne ba wa sai sare su ce to fa kabiru ma za babban su shi ya aiki wato shi musu wannan aikin mm. Eh, akwai masu dan canza fasara ne kan balabu alahu wa to kabiru haza a misali wai babban su shi ya aikata wannan aikin to kaga nan shi ya yi menene man biya alhatina ne mm, ko man fa'ala haza bi ku? ya yi barko to da yan kalami yawon wato ka gani to kaga ai abinda sunan malamai ko kuma abinda annabi bikin na to da sai ce ni din ne to ai kaga a taron haukan kafi ba sai su suke shi ba daidai da wallahu ya simu fu to min kulli sharri a min kulli sharri ma ba ma to ba ma min nasu min kulli sharri ma misali amma dai a ɗabi'a da kage bai kamata tafi tafi da to amma kuma fasar da malamai suka yi da shi ba da fa'alan wato kabirin wahala ai kamata ya to su duba in shi ya wannan aikin ya nuna cewa to shi ne bai son tarayya a cewa annabi ibrahim shi babba ne bai son waɗannan abokan tarayya yawa babban gungi to in babban gungi bai son tarayya to ina ga ubangiji shi kuma kaga a nan wasu suka ce duk da hakan wata karantarwa ce a cikin ruwan sanyi in dai har babban gunki wani duka sassaƙa su aka yi ah har dai in babban gunki na kyamar kanana domin saboda bai san tariya to ina ga wanda ya masu sassaƙa gunkin kuma wasu malamai dai abinda suka nuna kenan to al'ayata to fa inna huwa allaka khabarahu fasalu in in kanu jin ko mm. ta to allaka hugo wato allaka kamar hu ya rataye labarin shi wato bishar da nurki ko to da sharaɗin wato hurcin shi shi babban a tambaye shi a su a tambaye su in kanu yadda kuna ko in suna magana a tambaye su waye ji masu rauni kaga sun kasa magana to in sun kasa magana ya kamata a ce a biyu su balna har a bauta musu kaga nan ma da karantarwa ta ka annahu qala in kana duku to ko fi'lu in dai babban nan na magana to wannan aikin aikin shi to ai bai magana ala dariki tabkiti a bisa hanya irin ta zargi likomi wato ga mutanen shi wa haza aila kuma wannan abin da Ibrahim ya faɗa gaskiya ne har yau kuma eh, wala hulfafi babu sabani a cikin wa amma kauluhu amma faɗin annabi ibrahim ukhti wannan mata ai wata ce to fa qad bayyana ko ko ba ne ba ya san ya bayyana to dan ce kan da biyo wato ya bayyana a cikin hadisin nan wakala sai ce fa in nake ukhuti fil islami wannan tawili ba yayi ba tunda yana sanya tunda yana sanya ya su ta ya bayyana musu ba to sai ce masu yan uwata ce amma ishe shi na nufin fil islam ko tawwahu sirqun wallahu a'lamu wallahu ta'ala ya kudu shi kuma Allah dama yana cewa mal mu'minuna ikhwatun mu'minai kadai ne yan uwan junansu Allah zama ta san ga kasar inna mal mu'minuna ikhwatun mu'minai kadai ne yan uwan junansu ka kiyaye a haka wasar take mu'minai kadai ne yan uwan junansu duk wanda ka kama ba mu'mini ba yadda ka zanka ce za ka yi aure na amma ka samu wata uwar akuya ko saniya ko jaka ka aure ko dai kada mana ba ko ko ba ka da ko ba ka ne ba ne za ka ce za ka yi aure amma ta zauna wata kato uwar akuya wata ce amurai ko jaka ko saniya to ko daga sai kake yi to kaga babu hankali don ko wasa kake wani to wannan ko ai shi kenan wannan ai to kaga mun yadda to innamar mu'mina ikhwatun malal umam mu'mine kadai ne yan uwan junan su to shine balal ai karin bayanin shine hisarin da ke ciki inna ma ta kore duk wanda ba mumini bai zama dan uwan mumini yanzu ai ka ga yanzu abu na iya faruwa gidan da ba a da musulunci ai wa'azi su karbi musulunci ko to dole ne a yasa a duka su karɓi musuluncin akan yi rabi da rabi ko wa na musulunci yawwa ko ma yana ma dajin shi ya ma shi wa kowane addini ma ya ci duk su an ki ko to saka ka wannan sai dai zaman tare akwai haƙƙin zaman tare wannan hadisi kuma ya bayyana shi amma babu ikiwa domin ba za ka ba shi amana ba ai duk wanda bai da addini ai ba ba da mana ko a mu'amala ta ni da lukumanu da yusuf da buhari da malam kasim da duk waɗannan idan muka tara duk wanda yake maci amana a cikin mutu alama ce ta bai da addini addini shi ba da kyau wato saboda kai alarma addini tare yake da mu'amala in dai za ka yi allahu akbar wannan kabar sunanta yaya ka bar harma ko don Allah mai tana maka aikin da wanda ba Allah ba mai ta tilasta maka aikin da ubangiji ya ce a bisa koyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har in dai daga zai kake wannan magana ita ce ke zuciyarka in za mu yi mu'amala da kai ya kamata kai mun gaskiya in ko dama can mahaici ne kai to bi sai kai wannan na baka ta yan boko na baka assignment ne ko kuma na baka exam ka jarraba duk wanda ka san za ku yi magana ya yaudare ka ko ya makara to ko addinin shi ba mai kyau wani saboda ba magana addini da bin mu'amala to da addini da mamala malam ka mu tare suke to shi yasa in za ka yi aure to ka auri mata da sunan addini ba da sunan farar fata ko kyan jiki ko ba a ce kuma ba a son wannan din ba domin ɗan adana na da abin da shi ke zo gina da abin da bai zo. amma ko da idan ka nuna maka wannan mata fara ce ko dogon ko ka kaura ko mai irin kewa da nake so eh to zuciya ka tafiya maka wannan aure fa ibada ce ita ina ai ba ma wani hujja ah. ya ta dai ka ce ka fi son iri kaza hmm. don ka ga kamar in fasara maka da ni to ga kar ma ka faɗi sunan su idan ka tara mata ni a yanzu inda zan ƙara aure akwai irin matar da ko za ka ce ta shigo ɗakin ne ka ɗauke min komi wallahi zai ce bayan santa akwai wadda kuma duk wahalar da ake yi a wurin mace zan iya don in aure ta ta yiwu ma kai a ganin kama wannan mace ce na gaya maka ni ne kuma ba ni kadai Allah ya yi ba ni kadai iya ma wani ra'ayin ba duk mutanen duniya da abin da suke so to da abin da ba so to bayan ita ranka ta gaya maka irin matar da kake to Allah ya sa ka samu to sai kuma ka ce to wannan aure fa ibada ce uwa ka da suki kai to in aka yi haka shi kenan to ka yi ibada to ka gano nan addini da mu'amala ta da suke abin da za a yi don Allah ba shi ne ake ce addini ba abin da za ka yi don biyan bukatar ba shi ne ake ce wa mu'amala ba to ka zo da karkar ba addini da mu'amala babbar ibada kuwa ai wanda duk ya rasa aure ya rasa komai ka dubi yadda kake ne yanzu da a wai ga a ce ba ta aure aka same ka ba to Allah in ka bari har muka gana ka to gobe za mu zauna da kai eh? to amma sakamakon ka san ta wannan hanyar ka har kuri kake yi kai ai malai so aure ai shi ne farkon komi a'a shugaban da muka samu mafi girman shugabanni ba ta hanyar auren aka same shi ba kaji wannan to Allah ka taimake mu to kun ga wato fa mutan ce ah to fa hazin nabi sallallahu alaihi wasallam ma haka zifatin to ai wannan annabi mai tsada da aminci ya ambaci wannan kalmomi na annabi Ibrahim karyace karyace tare da kuma gashi duk fasara ta nuna ba karya bane amma kuma ga ga annabin ya faɗa wa kala annabin har yace lam yakzib ibrahimu illa salasa kazibatin wa fi hadisin shafa'ati hadisin shafa'a to kuma ya ce wa yazkuru kadhibati to fa ma'ana wa annahu lan yatakallam bi kalamin suratu suratul kadhibi sura sura ƙarya ne ga wanda yanzu ya ji kuma iyakar hankalin shi kenan wa in kana haƙan filbarin ko da ko abin nan gaskiya ne a abin da ke ɓoye illa hazi na kalmata sai waɗannan kalmoma wala ma kana mafuhumin zahira yayin da mafhumin zahirinta ya kasance wato khilafu fadin ha sabanin abin da ke boye to a ga ibrahimu alaihi salamu ibrahim amin sha Allah shi tafi daga wato sai ji tsoro wato bin waka za ta biya a kama shi da ita wa ammal hadisu amma hadisi fakan nabi sallallahu alaihi wa sallam idza arada in annabi ya nafi gazwatan wata yaƙi to warra bigera sai ya yi alama da wata kun san wani yi buga testo idan ka ka kyat in ya kama me muka fahimci kana so ƙwaran gaske to wara annabi kan yi tauriya tauriya shine ni dai ban san ka tabai bai shi ba don ina jin ko hausa ba su shi ko kuma ni ne da ilimi na kai ba to tauriya dai shine irin yanzu nan yanzu haka da muka da zamanin motoci ko kuma kamar yanzu gwamnan nan to sai shirya za shi irin ya ga aiki din nan ba tare da an san zai zo ba to irin wannan to yawon ba ta, ga ko kwanan nan ayyayi karfe biyar na su ba a yi tafi kwanan nan yi ni dai ba zuri ba amma da kulufin wato firkauli ya nan shi kuma annabi bai saba da maganar da ya faɗa ba inna ma huwa sataru maqasadihi ya ɓoye manufar shi ne la'alla ya huza aduhu hizrahu don kan makiyin shi ya shiga hankalin shi akwai abin da akan yi al'ada hausa ko kuma al'adarmu dai idan misali ana so a samu nasarar yaƙi to akan auka wa makiya lokacin da ba sa zaton za a auka to shi ne ainihin manufar annabi idan ya nufi nan zai yaƙi so ba to sai ce to gobe a shirya gobe birnin gwari za mu gobe a subahin farko birnin gwari za mu to tun da ya faɗa kaga munafukai ai kaga za su yayata gobe suka yaya ta kila suna da dangi a binnin gwari to suna da dangi so ba to an gaya mana binnin gwari to wallahi gashi nan zuwa gobe yayyayyayyayya to yake kenan ana asubahi an gama shiryawa ta da shi da limami to zai ce ku biyo kawo sai mutanen so ba su ji kiɗin yaƙi a cikin misali to wannan shine a ke to wannan kuma gwaninta yaƙi ce domin ko a yanzu ina harkar tsaro na ƙasar nan abinda ma'aikatan tsaro suka shirya ba su yadda su fasi sai dai abinda zai zama labarin labarin amma cikakken sirri ba a faɗa waka ta ma. nam ne ya shiga hankalin shi wato la'alla ya kuza a duhu wato to izirahu akan ce sauna akan ce takazana akan ce to kuma shiga hankali ƙwar'ani yana cewa hozo hizrakum ku shiga hankalinku ku yi taka tsantsan shi ne ai yabi na kini a ai to daga hankali ne waka ta sai annabi ya ɓoye wajen zabi wato fuskar tafiyar shi bi su Ali, wato da ambaton tambaya amore akara ga wani guri daban ba su da binciken akhbarihi daga labarai wata arili ko da kau da kai wato bi zikiri wato da ambata wannan gurin la annahu ta jahuzan? ko la annahu kulu ba wai na cewa jahazu ila ta kaza ba walla a ce ya faɗa ya saba au jihatuna ko ko kuma inda za mu fuskanta gobe ila mawli'i kaza ya zama ke lafa mu kasance sabanin wani mashi annabi ba haka fa za lam yakun wannan bai kasance ba abin da annabi ke cewa a zai kai hari guri kaza to in ya faɗi zai kai hari guri kaza yanzu idan ka ce in ka koma gida za ka ci tuwonka sannan ka kwanta mu abin da ka gama kenan to ai bai hana kanka kai gida kuma kana da biredinka ko kuma ita mata da dan wani girki da ta yi wanda nata ne amma sai ta dan aje maka da in kana so amma irin dan kankanin ne wanda ko baka shafa ba za ya lalace to ai mu ka ce mana da ka saukai da ka shiga daki abin da zaka yi ke nan zaka ci tuwon ka ga amin tuwo zaka ci to ai bai hada dan wannan abin da ta dafa ko ma menene a fara da shi tukunna to anan da Allah akwai magana kai kariya ka faɗi babban abu ne to sai kai karami kafin shi na'am kamar lokacin da za a buɗe za a yawai eh, to ka gani a wal awwalu laysa ya khabarin ya al-khulq ba labari ne wani sabani ke shiga cikin shi ba to fa da malam in ma gace to fa ma ma'ana kaulin Musa alaihi salamu menene ma'anar zance annabi Musa min Allah Allah shi tabbata gare shi wa qarsu ila anta mashi ayyun nasi alamu a mutane yanzu wa ya fi ilimi wato faƙalar sai ce ana alamu ya na fi kowa ilimi wato fa allahu alaihi zalika sai Allah ya zarge shi da wannan iz domin lan yarudda ilma annabi nan bai da ilimi ba ilaihi zuwa ga Allah al hadith to ka cika hadisin wa fi hadis ne kala yake cewa bal abdullana kai wani bawa mu ne bi majamal bahraini amma hada ko guna biyu alamu minka ya fi ka sani wa haza khabarun wannan labarin ne kada an ba Allahu Allah ya ba labarin annahu laysa kadhalika abinda Musa ya faɗa ba haka bane fa alam to kai malamin karatu ka san annahu wa qafi hadha hadith min ba'ari durqi sahi min ba'di durqi min ba'ari wato sahiyati ya ku a wannan hadisi a sashen hayoyin shi waɗanda suke ingantattu a nuna abbasin halatta alamu a hadan a alama minka kaji wadar waya a haka ta zo kuma to kaga tambaya kenan to fa in kana jawabuhu ala ilmihi nam idan jawabin shi ya kasance ala ilmihi a bisa ga sanin shi eh, to fa huwa kabarun hakun ko aka tambaye ka buhari a gidan kwane ne liman bayan kuma kai suke sawa sallah a ƙwarar gaske to sai ya zama na akwai kanin ka ya ne ba baka sani ba ya ilimin da baka sani ba shi shekarun jiya shi ya dawo kai kana zariya shi na sakwato da can ka je yau tsaron shagon wani ne a shi tsaron shagon ba ya hana mashi karatu ba ya tafi ya yi karatu mai zurni aka ce yanzu ku a buhari ku gidan ku anya to da mutumin da ya fi ka karatu to sai ka duba fa kaga to fa kai kadai ke wa gidan nan ko da kai ke ta karantarwa fi sabilillahi shi ba za ka ansa da cewa kai ne ba to yaron na ya dawo fa shekaran jiya Ka ga shekaran jiya alhamis Ka ga jiya juma'a aka kuma tambaye ka Ka kaga baka ba san me yi ba Ka ga ko da an dace da hannunka ka karatu sau ɗari to ai kai ka amsa abin da aka tambaye ka kuma bisa gaskiya a yadda kake to yanzu dai annabi musa ka ga bai faɗi ba a nan. cewa ko ka san mutumin da ya fi ka ilimi a bani isra'ila sai ce babu sai dai ni to ya da gaskiya inda za ku lura da gaskiya annabi musa don allah don annabi allah na aiko annabi wani kuma fi wannan annabi ilimi a cikin waɗannan mutanen ilimi fa ne ƙarhin jagoran mutane a rayuwa da za yi duk mutumin da bai fi ku ilimi ba ko bai iya ko ba haka ba ne to ce mu annabi wanda dan makaranta Allah ne ba can yi allo an bake shi a can yi hadisin shi can yi da komi ba can yi don Allah ta annabi duk sauran mutane kuma gudun shi suke dalota shi wannan magana ta annabi Musa in ba ta zama gaskiya ba me zai zama gaskiya kuwa kaga ba mutumin da ya fi shi ilimi to kuma wasu dukun ko gaskiya ne lakul kulfa fi ta wala shubhata to wa ala dariqil akhir a ɗaya hanyar hadisin Tofa Muhammadu abin da hadisin ke dauka ala zannihi shi dai zaton shi wa mu kadi a imanin shi to kamar rabi kamar da ya bayyana yau la'anna hala ko halin annabi annabi Musa fi nubuwata a cikin annabta wal istifa'i da zamin da ubangiji ya katari zalika yana nuna ba wanda ya fi shi sani ko ba haka bane an doka gani to fa ke ba ko labarin shi to zai kasance wato bizalika da cewa ya fi kowa ya sani ailan har yau ani tiqadihi ga abin da ke zuciya shi su bani to kuma da zan shi sirkan gaskiya wallahu ba babu sabani fiye a wannan zancen nashi wa qad yuridu ta yi kuma shi yana nihin bi kauli wato wato da zancen shi ana alamu ni ne mafi sani ta yi bi ma ya katarihi wa za'ifu nubuwati da abin da ayyukan annabta ke neman shi alarama ya katare wa za'iful bota abin da ayyukan annabta ke nema to me ayyukan annabta ke nema ban ta ilimi ko ta gaga ka ne don wanda aka ce ma annabi to akwai ko sauran makaranta mun yadda ana iya tambayi shi abin da bai sani ba amma fa ka sani kuma in zai tambayi to ba fa zai tambayi ba wa dan ba wa zai tambaya to mai wannan makaranta alaran ma in aka tambaye shi waye fi sani yanzu in ya ce shi ne akwai makalubalantaka ai wallahi daidai ne tunda ko a mu yanzu izan ɗalibi ya fi ka malami aka yi sa'a kuma fi ka kokari da basira wallahi ko rabu har abada wallahi tallahi to sai ya mutu za a gane ma kana mutu to abin da za ka lura a duk karatu goma da zai yi idan da kuskure ɗaya to kai a goma da kai ne yau za a samu gyara ɗaya to sauran tara nan duk nan aka dace da mutum abokin karatun da ne jafi ka malami tabbas malamin shafi na karatu kai sakaci kadara ta sa ya fi ka basira da kokari lalila la ya ga wani kai har abada dalili duk inda ka yi karatu gurin malami wato karatu goma aka dace da abinda malamin nan ya faɗa an samu bakwai sahihai a uku ko biyu a nan ya faɗi kuskure ko ma bai sani ba idan ka zo kai kana ci bin wannan karatun sai Allah ya san da kai wannan uku sai dai in karamin bi kai ko kuma inda ma baka bi da hankali ah to in haka ne shi wancan alhamma an biya mashi goma wuta ta wuta an gyara ne aka samu gyara uku don Allah don annabi da ya za a ya gyara banna bakwai da gyara uku a hankalce mun san dai Allah ala kulli shay'in qadir amma dai abin da muka sani zai yi wannan abin to kaga kenan a mu kenan in ka bari aka fika malami aka fika basira aka fika aka fika basira da kokari an wuce kara abada to ina ga wanda ke karatu a makarantar Allah ai kaga annabi Musa faɗa daidai ne alaihi salatu wassalam a'a bi ma ya katarihi wa za'ifu nubuwar da abinda ayyukan annabta ke nema wa za'ifu eh? bi ma ya katarihi wa za'ifu nubuwati abinda ayyukan annabta ke nema a ko ya sa ta katari ba komai za ka lura da wa za'ifu jam'i ne a to in jam'i ne dan ya ce mashi mace ta ka tarihi mace ya ka tarihi namiji to tun da majazin tarihi ne wannan da babu komi ga bayanin ma din nan ma to cewa min ulumi ta hudu kaji ko ilimin tauhidi to zai yi a ce ga annabi an fi ilimin tauhidi wa umuri shari'ati wa to da al'amuran shari'a domin in kuka lura duk wanda aka ce mu annabi to shine fa alƙali to shine fa limamin sallah ko shine to malamin tarbiyya wa siyasatul umma shine kuma mai tafi da al'umma wai kunul khadiru shi kuma hadiru na iya kasancewa a alama minu ya fi wasu ilimi bi umurin ukhara da wasu ilimi daban to kasan dalili wa ma utitu min ilmi duk yadda kake ganin ka kure makaratu an yadda wallahi tallahi da abin da baka sani ba tun da yanzu misali ka cinye karatu du a gama to sai a tambaye ka me amfanin hasken rana kai ban da ka gari ba abin da za ka iya faɗa ko ba haka ne ba to masu kimiyya akwai abubuwan da suka sani a cikin ta babu iyaka kuma in baka bi wannan ilimin ba har ka mutu ba za ka sani ba sai dai abin da suka gaya maka to irin wannan irin wannan akwai yiwuwar mutum ya ce ya kewaye lafiya lau lafiya lau sani da zuwa to akwai wa mutum ya ce ya ya duka da ilimi to amma ta yi annabi habiru yana da wasu ilmoma waɗanda ba na shari'a ba ba na tauhidin ba ko da kawai ilimin maganin gargajiyar nan ne to jahilci na sarrafa shi ka san shi tsaye bature kenan abinda kai ka je ba to sai ya ce ai ilimi ne to mu mimma la ya'lamu ahadun illa bi ilamillahi na abin da wani mutum bai iya sanin shi illa bi ilamillahi sai dai wato da sanarwa Allah iyahu shi aka shafe an shafe fa'ulu mazarin to kamar la samu wannan wa bakarar su faru ibrahima an shafe rabbahu ba ai min ulumi gaibihi na ilmoman gaibin shi ubangiji kali kisasi to kamar kisosin da suka gabato akwai yiwuwar mutum ya san shi da suka gabata in ba a gaya mishi ba to almazakura fi khabari ma to ba kana Musa alaihi salamu a alama alal jumlati idan aka kalli mutum da mutum to annabi Musa ya fi annabi Habiru wato ilimi wato shine alal jumlati ta bi ma takaddama ne to bi ma me takaddamu. takaddama eh takaddama ah. to alam aljini tafi na kowa to dubi ma ta ne eh? to a tafi shi akwai yiwuwa yana iya yiwuwa ka amma ban yadda ba saboda akwai abin da nake dan a bashi alakai alkai gobe zan magana kai shi wa a alama alal khususi mimma ulima wannan yana daga abin da aka san shi a kebance mimma ulima na abin da aka sani wai dullu alaihi qauluhu ta'ala sannan fada ubangiji na shiryawa akan shi wa allamnahu min na ilma mun sanan ma annabi Musa da ilimi wato daga wajen mu a annabi Ibrahim wa atbullahi zalika alaihi zargin Allah ga annabi Musa fi ma kala hudu ulama cikin abinda malamai suka faɗa to in karo hazal kaula alaihi to musanta wannan zance yawwa la'annahu lan yarudda ilma ilai bai mai da ilimi ba zuwa ga ubangiji wato kamar da alkal mala'ikatu wato wato kamar da mala'iku suka ce lokacin Allah ke cewa ya khaliqun bashara ko har zuwa ƙarshe ko to ai kaga to da suka ce ata da alufiya fiya ta waye su fi kuddima ko wani nanu nusabbihu bi amrika ko tawon qadisla ko to aka tafi aka tafi to da kuma aka yi sai aka sanar da shi abinda su ba sani ba to sai aka tambaye su kuma ko to aka kalo la da na ko wa kalo to su hana ka ilma na illa ma allamtana ko to ka gani ai la na illa ma allamtana aw li'annahu lan yarda qawluhu ko ko ba ne ba lan yarda qawluhu zancen shi bai yarda da shar'an shari'a ba a qawluhu dai ko qawluhu haƙe da shi ta wa zalika don ban san dalilin za a yi haka ba in ne kar mu zo a fassara shi duka za su fassarto amma dai kar a yi kitso da kwarkwata ko tunda wani abin da ya jin nan ya fi ni basira da kokarin za a yi ce don gaggaya mashi gurbataccen karatu in ya tafi ko ba a kan shi shiga da wani mutane ba to kuma ai bai kamata ko da za a kwana gurin a kwana gobe a kai amma dai kwana don gobe a gyara